ajiya zainab ta ce gwamnati ta kiyasta cewa za ta samar da kudaden ne ta hanyoyi guda biyu kamar yadda yake kunshi a cikin kasafin kudin bana a ƙarƙashin hanya ta farko minista ta ce an kiyasta cewa za a samar da tallafin tiriliyan shida da biliyan 720 a shekarar 2023 ta kuma ƙala da cewa waɗannan kuɗaɗe kamfanin nnpc ne zai samar da su a madadin gwamnatin tarayya to ana ma gwamnatin tarayya ce tace tana duba yiwuwar hana yin amfani da babura domin dakile ayyukan masu satar mutane da 'yan ta'adda ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin tarayya abubakar malami shine ya sanar da haka a karshen taron majalisar tsaron ƙasar nan wanda shugaba muhammadu buhari ya jagoranta a ranar alhamis abuja a jawabin nasa ga manema labarai ministan wanda ke tare da takwarorinsa na ma'aikatar cikin gida rahoto aragbeshola da kuma ma'aikatar kula da harkokin 'yan sanda alhaji mai gari dingyadi ya ce gwamnati na tunanin hana yin amfani da baburan da kuma aikin haƙar ma'adinai ya kara da cewa gwamnatin za ta yi haka ne domin dakile hanyoyin da 'yan ta'adda da masu satar mutane ke samun kuɗaɗe da kuma jigilar kayayyakin su. ministan ya bayyana cewa amfani da babura na baiwa 'yan ta'addar damar yin jigilar kudade da suke samu daga aikin haƙar ma'adinai su sayi makamai sai dai kuma malamin bai bayyana inda dokar za ta shafa ba walau kasar baki daya ko kuma wani bangare na kasan nan da yake nasa jawabin ministan cikin gida a shola ya ce duk da irin tarin bayanan sirrin da ake amfani wato aka yi kafin harin da aka kai gidan yari na kuje a ranar biyar ga watan nan na yulin da muke ciki 'yan ta'adda sun samu nasara ne saboda babu kudirin yakarsu kamar yadda ya ce ya kuma kara da cewa baiwa shugaba muhammadu buhari rahoton farko-farko na binciken da aka yi akan harin tare da alkawarin cewa duk jami'an da aka samu da sakaci a aikinsu za a hukunta su wasu 'yan bindiga sun halaka 'yan sanda biyar da wasu farar hula uku akalla uku a yankin karamar hukumar kankara ta jihar katsina bayanai sun yi nuni da cewa yanzu haka ana can cikin wani yanayi na alhini a yankin karamar hukumar bayan harin da 'yan bindiga suka kai da mutum ranar laraba. kamar yadda wani mutumin yankin mai suna shamsuddini wanda ya rasa kawunsa a harin ya shaida wa kafar yada labarai ta bbc haka kuma wasu rahotanni daga yankin karamar hukumar faskari a jihar ta katsina na cewa wasu halaharen da 'yan bindiga suka kai sun yi sanadin asarar rayuka akalla tara a cikin kwanaki biyu shugaban karamar hukumar ta faskari musa ado faskari ya kuka akan yadda halaharen 'yan bindigar ke daɗa munana a yankin nasa a 'yan kwanakin nan yayin da aka tuntubi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar katsina sp gamba isa ya tabbatar da afkuwar lamarin wato ya tabbatar labarin harin da kuma aka kai yankin na kankara wato da wani harin da aka kai yankin kankara kakakin ya jaddada cewa rundunarsu tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro suna yin iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin sun murƙushe wannan matsala ta tsaro a sassan jihar ta katsina to daga tsaro sai kuma batun zaɓe mai zuwa inda ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apdp mai adawa atiku abubakar ya ce ya ƙi ɗaukar gwamnayen samuki na jihar rivers ne a matsayin mataimakinsa saboda yana son ya ɗauki mutumin da zai ji daɗin aiki da shi tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana haka ne a hirarsa ta musamman da ya yi da gidan talabijin na arise a ranar juma'an nan dan takarar na pdp ya ɗauki gwamnan jihar delta ifeanyi okowa a matsayin wanda a matsayin mataimakinsa a zaben shekarar 2023 duk da cewar kwamitin gudanarwar jam'iyyar ta pdp ya ba shi shawarar ɗaukar buke rashin ɗaukar buke ya jawo cece kuce da tayar da jijiyar wuya a cikin jam'iyyar inda wasu suka rika hasashen cewa gwamnan na jihar rivers ka iya ficewa daga cikinta. ta asali ma wasu jigajigan 'yan siyasa na jam'iyyu daban-daban cikinsu har da gwamnonin apc da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar nnpp sanata rabiu kwankwaso na cikin waɗanda suka kai wa buke ɗin ziyara a birnin fatakwal inda suka yi zawarcinsa sai dai jam'iyyar ta bdp ta naɗa kwamitin da zai rarrashe shi ya ci gaba da zama a cikinta inda shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar sanata walid jibrin ya shaida wa bbc cewar idan ta kama za su durkusar da gwamna wike domin hana shi fita daga cikinta daga ranar juma'an nan 22 ga watan yulin da muke ciki hukumar zaɓe mai zaman kanta inec za ta fara baje kolin sunaye da bayanai na 'yan takarar makamai daban-daban a mazaɓin ƙasar nan domin tantance su inec ta ce mutanen za su iya zuwa mazaɓinsu domin duba sunayen 'yan takara da ma bayanan da suka bayar idan sun ga akasin haka a bayanan da suka bayar din to za su iya kai kara kotu hajiya zainab aminu abubakar jami'a ce a hukumar ta inec ta kuma shaidawa bbc cewa idan jama'a ko sauran 'yan takara suka ga akwai wani bayani da dan takara ya bayar wanda ba gaskiya ba ne to za su iya kaiwa kara ta kara da cewa kotu ce ke da damar gudanar da bincike akan bayanan da ɗan takara ya bayar sa'annan ta kuma yanke hukuncin da ya kamata ta ce a bar sunaye da bayanan 'yan takara a mazaɓu har zuwa wani lokaci saboda jama'a su samu damar zuwa su duba kimanin alarmomin tsangaya da malaman addinin musulunci 300 ne suka hallara a babban masallacin jihar yobe da ke birnin damaturu domin sauraron jawabai akan mahimmancin yankar katin zaɓe. ofishin mai baiwa gwamnan jihar yobe shawara a kan harkokin addinai shine ya shirya taron da nufin faɗakar da malaman addini mahimmancin mallakar katin zaɓe a jawabinsa na buɗe taro gwamnan jihar yobe alhaji mai malabo ne wanda sakataren gwamnatinsa alhaji baba malam wali ya wakilta ya ce akwai buƙatar a mallaki katin zaɓen ya ƙara da cewa bai kamata jihar yobe ta kasance a sahun baya ba wajen yawan masu katin zaɓen gwamnan ya kara da cewa sai idan mutum yana da katin zaɓe ne kawai zai iya zaɓar shugabannin da yake so don haka ana jan hankalin malaman addinin da su faɗakar da mabiyansu game da mahimmancin yankar katin zaɓen da yake jawabi mai masaukin baki a taron wanda kuma shine mai baiwa gwamna shawara kan harkokin addini ustaz baba gana malam kyari ya nuna jin daɗinsa akan yadda malaman addinin suke goyon bayan gwamnati a fannoni daban-daban na bunƙasa jihar. ustaz jari ya ce duk da irin nisan da wasu yankunan jihar yobe suke da shi malaman da suke gurare sun iso wurin taron kafin ma lokacin soma shi inda ya ce wannan alamu ne na fahimtar juna tsakanin su da gwamnatin taro ne wanda yake da muhimmanci gaske a kan 'yancinmu 'yan najeriya da kama 'yancinmu 'yan yobe shi wannan taro muhimmancinsa ba komi ba ne ya kamata kowane ne dama in kai ɗan najeriya ne ya zama kana da rajistan kati katin nan shine 'yancinmu da shi za ka zaɓi shugabanni da shi za mu san jama'anmu nawa muke da shi a cikin ƙasar nan da shi ne kuma almajiranmu idan suke da shi in sun ɗauka sun tafi wani guri a lokaci za a nuna cewa kai ɗan guri kaza ne to ku malamai alhamdulillahi ku ne shugabanni a ƙasa ku ne shugabanni wanda kowanne malami kowanne almajiri in ya tafi da kuma kowane ne ku ne shugabanni kamar yadda jawabi ya gabata za ku hau mumbari ku yi wa mutane kudu ba za a zamna ana yin sallah lokaci biyar duk maganar da kuka faɗa mutane suna bi to saboda haka muna abin da ya sa isa ya faɗa ya ce ku gaya wa jama'anku da almajiranku duk mutumin da bai samu ya yanki katin nan ba ko kuma wanda shekaransa goma sha takwas ya kai bai yanka ba mace ce ko namiji ne a gaya musu su yanki wannan kati domin da shi ne za mu nuna 'yancinmu da shi ne za ka zaɓi shugabanninku karo na farko ya excellency kai shaida ne mun tara marayu 200 a gidan gwamnati wanda shi mai girma gwamna da kansa ya bude wannan taro aka rabawa kowane maraya ko marainiya naira dubu hamsin wannan taro ta yi tasiri a dukkan duniya kuma ofishina ne ya gudanar da wannan aiki a cikin taimakon allah da kuma goyon bayan gwamnatin mu na jihar yobe a ƙarshen jagorancin honorable mai malabo ne yau ma gashi nan kuma game da masa ceremony mai ba da kanun labarai alhaji buba yake ba da labari ba ni ne na gayyato ku ba ya ku alarammomi ya ku shugabanninmu na addini mai girma gwamnan jihar yobe honorable mai ni ne ya bani umarni cewa lalle ilalla in gayyato alarammominmu da gonayenmu da kuma manya-manyan maluma mu jagoran al'umma su zo garin damaturu mu kirawo manya-manyan hukumomin gwamnati zai zo ya bada jawabi shi mai girma gwamna akan bukatan da ake da shi kamar yadda mai sanarwa yanzu ya sanar maganan muhimmancin katin zaɓe na ɗan ƙasa ko kuma katin zaɓe na ƙasa registration voter card wannan abu ne mai muhimmanci gwamna ya ce lallai mu tara ku za ku saurari jawabinsa a bakin wakilinsa sakataren gwamnati kuma kwalkwalwan gwamnati kuma eh, randan sirru na gwamnatin jiha a juma'an nan ne hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc ta gurfanar da tsohon akanta darar na ƙasar nan ahmad idris a gaban wata babbar kotun abuja domin fara yi masa shari'a a kan zargin yin almundana da hukumar ke yi masa kakakin hukumar ta efcc wilson obajalan shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a ranar alhamis a abuja babban birnin tarayyar kasar nan mr wajaran ya ce za a gurfanar da tsohon akantan ne tare da wasu mutum uku bisa zargin su da yin sama da faɗi da kuɗin da suka kai har naira biliyan 900 sauran mutanen uku da ake zarginsa da su su ne godfrey akindele da mohammed usman sai kuma kamfanin gezawa commodity market and exchange limited a cikin watan mayun da ya gabata ne da efcc ta kama babban akanta darar na kasar nan bayan da ya ki amsa gayyatar da hukumar ta rika aika masa domin tuhumarsa a kan zarge-zargen da ake yi masa kamar yadda hukumar ta bayyana tare ma hukumar da ke shirya jarabawar shiga manyan makarantu ta najeriya jam ta fitar da maki mafi kankantar da ake bukata domin samun damar shiga manyan makarantun a zangon karatu na shekarar 2022 zuwa na 2023 shugaban hukumar farfesa ishaq oloyede shine bayyana hakan bayan ganawa da shugabannin jami'o'i da na kwalejojin fasaha da na ilimi na kasar nan ya ce kowace makaranta na da damar saka makin da take bukata har zuwa maki 220 ya kara da cewar babu makarantar da za ta ɗauki ɗalibi da kasa da makin da aka amince da shi an dai amincewa kwalidojin fasaha da na ilimi maki 100 a yayin da aka amince da mafi kankantar maki 140 ga jami'oyin ƙasar nan tunan ma hukumar kiyaye afkuwar hatsara ta najeriya frsc ta ce akalla mutane 30 ne suka mutu wasu gwammai kuma suka jikkata sakamakon wani mummunan hatsarin mota da ya auku a jihar kaduna hatsarin dai ya ritsa da motocin daukar fasinja guda uku waɗanda suka kama da wuta bayan da suka yi taho mu gama a ranar alhamis da yamma akan babbar hanyar zaria zuwa kano babban kwamandan hukumar kiyaye afkuwar hatsira ta ƙasa reshen jihar kaduna hafiz muhammad ya shaida wa bbc cewa a cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su har ma da mata da ƙananan yara lamarin da ya faru ne a daidai wajen da motoci ke aran hannu inda ake aikin gyaran babbar hanyar jami'ai sun ce rashin haƙurin direbobi ne ya haddasa afkuwar hatsarin a najeriya dai ana samun yawaitar afkuwar hatsara wanda galibi ake alakantawa da rashin kyawun hanyoyi da gudun wuce kima da rashin bin dokokin tuki tare da rashin gyaran ababen hawa. ranar ma hukumar dakile yaduwar cututtuka ta afirka za ta karbi tallafin dala miliyan 100 daga bankin duniya domin taimaka a kasashen nahiyar afirka shiryawa domin ganowa tare da ɗaukar mataki game da barkewar cututtuka a nahiyar hukumar ta taka muhimmiyar rawa wajen shawartar ƙasashen nahiyar a lokacin annobar corona tare da bayar da shawarwari game da sauran cututtukan da suka hada da kyandar biri a wata sanarwa da bankin na duniya ya fitar ta ce taimakon kudin zai kara hukumar karfi tare da samun damar kara yawan likitoci da ake tunkarar annobar nan shirin namu zai dakata albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da karin wasu labarai sai dai za ku ji cewar manyan shagunan kenya sun zabtare farashin fulawa ku biyo masu sashen labaran kasuwanci domin jin wannan da ma wasu.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 a nan kuma shirin namu zai dora inda manyan shagunan sayar da kayan abinci a kenya suka fara sayar da fulawar masara a farashin da gwamnatin kasar ta sanya sai dai wani bincike da kafar yada labarai ta bbc ta yi ya gano cewa ana takaita adadin fulawar da mutane za su iya saya a shagunan inda ake ake sayar musu leda biyu kacal ta fulawar a kowace rana a makon da ya gabata ne shugaban kasar uhuru kenyatta ya bayar da umarnin rage farashin masara a kasar da kaso hamsin cikin 100 gwamnatin kenya ta yi gargaɗin kamawa tare da gurfanar da duk wanda ya sayar da sama da farashin da ta sanya haka kuma ministan albarkatun gona na kasar ya shaida a bbc cewa a cikin 'yan kwanakin da ke tafe za a shigo da masara daga zambia domin sauƙaƙa wahalar karancinta a faɗin ƙasar. kasar shugaban babban kamfanin karafa na ukraine yuri rezenkov ya zargi kasar rasha da sacewa kasarsa karafa da kimarsu ta kai dala biliyan 600 daga kamfanonin karafa da dama a kasar mr rezenkov ya ce a yanzu rasha na sayarwa kasashen asiya da afirka da kuma wasu yankuna na duniya karafan ukraine da ta sace kawo yanzu dai rasha ba ta yi martani ba game da wannan zargi. ya kara da cewa sama da ma'aikata 300 ne aka kashe a kamfanin karafa na azovstal da ke birnin mariupol sa'ilin da rasha ta karbe iko da shi na tsawon watanni uku minista razenkov ya ce kamfanoni biyu da ke yankin su suke samar da kusan kaso 40 cikin 100 na karafan da kasar ke samarwa to daga bangaren labaran itare kuma za kudi cewa an ji karar harbe-harben manyan bindigogi a babban sansanin sojin kasar mali da ke kusa da bamako babban birnin kasar jirage masu saukar angulu sun yi ta shawagi a sama a yayin da tawagar motocin shugaban mulkin sojin kasar kanar asim goita ta yi saurin barin yankin zuwa cikin birnin bamako shaidu sun ce an shafe kusan sa'a guda ana jin karar harbe-harben kawo yanzu dai babu dai wanda ya dauki alhakin kai yin harba harben kuma gwamnatin mulkin sojin ba ta ce komai ba game da lamarin ƙungiyoyi masu ikirarin da hari dai sun sha kai hare-hare a yankunan tsakiya da arewacin kasar mali lamarin na zuwa ne a yayin da tsohon shugaban kasar najeriya goodluck jonathan ke kasar a wani bangare na kokarin da kasashen kungiyar ecowas ke yi na rarrashin shugaban mulkin sojin kasar domin ya bayar da mulki ga farar hula. rahotannin da muke samu a yanzu yanzu na nuni da cewa gwamnati ta yi nasarar murkushe masu ta da kayar bayan da suke da alhakin kai waɗannan harba-harban. to a nan gaba kaɗan ne a juma'an nan ƙasashen ukraine da rasha da turkiya da babban sakataren wato na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da za ta bayar da damar ci gaba da fitar da hatsi daga ukraine zuwa ƙasashen duniya hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa rashin buɗe tashoshin jiragen ruwan ƙasar domin fitar da haɗi zuwa kasuwannin duniya ka iya haifar da duniya fadawa cikin matsananciyar yunwa jami'an sun ce yarjejeniyar ta kunshi sojojin ruwan ukraine za su yi wa jiragen da ke dakon hatsarin rakiya rasha za ta baiwa sojojin ruwan ukraine damar aiwatar da wannan aiki kasar turkiya za ta rika binciken jiragen da ke dakon hatsin domin hana su shigowa da makamai inda aka inganta fitar da hatsi da takin zamani daga kasar rasha majalisar ɗinkin duniya tare da kasar turkiya sun shafe watanni biyu suna kokarin tabbatar da wannan yarjejeniya a yayin da mamayar da rasha ke yi wa ukraine ta haifar wa duniya da tashin farashin kayan abinci. daga fagen wasanni kuma sabon dan wasan bayan munich sadio mane ya lashe kyautar gwarzon dan kwallon kafa na nahiyar afirka na shekarar 2022 karo biyu kenan da dan kwallon tawagar senegal din ke lashe kyautar bayan da ya dauka a shekarar 2019 daga nan ba a gudanar da bikin ba saboda cutar corona tsohon dan wasan liverpool ya yi takara tare da edward mendy dan wasan senegal da chelsea da kuma ahmed salah Muhammad Salah na kasar Masar da Liverpool. Brighton ta yi watsi da tayin da Man City ta yi a kan Mark Cucurella dan wasan baya a kan miliyan 30. Brighton na son a bata fam miliyan 50 ne a kan dan wasan mai shekaru 23, in ji jaridar Athletic. sai dai benfica ta yi wa city din tayin alejandro gramaldo dan wasan baya mai shekaru 26 a matsayin wanda zai maye gurbin Cucurella. in ji jaridar sport barcelona kuwa za ta yi kokari ne na karshe domin siyo jules kowande dan wasan baya mai shekaru 23 kuma dan kasar faransa sai je chelsea ta riga ta mika tayin fan miliyan 55 akan dan wasan in ji jaridar sport ta kasar spaniya baka za ta nemi siyo americ laporte dan wasan baya mai shekaru 28 na manchester city idan ba ta samu damar siyo kowande ba in ji jaridar pictures ta kasar spaniya manchester united da chelsea na gasa da juna akan benjamin pavard dan wasan baya na bayan munich da ƙasar faransa mai shekaru 26 in ji jaridar la ta kasar faransa leeds united ta ji amincewa da tayin da newcastle ta yi mata na fan miliyan 18 a kan dan wasan tsakiya jack harrison mai shekaru 25 in ji jaridar football insider wacce da ita zamu karkare shirin a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka gurin kawo muku labaran ni abubakar salihu ke ce da ku wasalamu alaikum mu ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya allah ya ba mu sa amin